فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu muhammad karatunmu na baya mun kwana a ƙarshen aya shida bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da waɗanda aka kashe su a tafarkin allah wallazi na ƙutilu fi sabilillahi falan yudilla a amalakun allah ce waɗanda aka karkashe su a tafarkin Allah ma'ana wajen daga kalmar Allah to Allah ba zai lalata aikinsu ba ba zai zama aikin banza suka yi a rayuwa ba sai hadihim wa yuslihu balahum Allah zai shiryar da su zuwa ga tafarkin aljanna kuma zai kyautata al'amarinsu da sha'aninsu za su yi rayuwa madawwamiya a cikin gidan aljanna wa yudkiluhumul jannata arrafa halahum sannan Allah zai shigar da su gidan aljanna wadda ya musu bayaninta a cikin alkur'ani da sunna Allah ya ce mu yi ƙoƙari mu tsaya a kan ƙafanmu domin rabautuwa da wannan alkhairi madawwami a cikin gidan aljanna Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama to za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tansurullaha Allah yace in kun taimaki Allah ma'ana idan kun taimaki addinin Allah taimakon Allah shine ka taimaki duk wani al'amari da yake al'amari ne na Allah idan an ce abu kaza kayan Allah ne to in ka taimaki abin ka taimaki Allah addini addini ne na Allah taimakon addini taimakon Allah ne Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce in tansurullaha in kun taimaki Allah ma'ana idan kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku jama'a muna ji ko idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum sannan Allah zai tabbatar da digadigan ku ta yadda abokan gabanku ko sun tunkuɗe ku ba da ku faɗi ba inji Allah wa yusabbit aqdamakum zai tabbatar da digadiganku akan addini zai tabbatar da digadiganku akan alkhairi yadda ba za ku zame ba ba za ku koma da baya ba amma sharadin samun wannan taimako sharadin samun wannan tabbatuwan digadigai akan addini sharadin samun tabbatuwan digadigai akan alkhairi shine taimakon addinin Allah jama'a mun fahimta taimaka ma addinin Allah yana da waɗansu manya-manyan rukunai guda uku na farko yana daga cikin ka taimaki addinin Allah kai ɗin ka tsaya akan addini jama'a mun fahimta tsayuwarka akan addini biyayyanka ma Allah biyayyanka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana cikin taimaka ma addinin Allah domin galibi akan yi amfani da ayan ne kawai wajen neman taimakon dukiya in kan Laha, in kun taimaki addinin Allah yansurkun zai taimake ku e taimaka ma addini da dukiya ya shiga cikin ayar amma dai ginshiki na farko na taimaka ma addinin Allah shine kai ka tsayu da kafanka akan addini domin idan ka rike addini gamgam ka tsayu ka siffanta da addini to kamar kai ma kana tallan addini ne kamar ka ƙara ma addinin farashi ne shi yasa duk environment da ka je ka idan sun yi watsi da addini to sai ka ga addinin ba shi da kima a wannan wajen su to amma misali idan na yi riko da addini an ramma ya riko da addini kai ma ka yi riko da addini to duk inda muke zaune addinin zai yi farashi ya yi kima to wannan rikonmu da addinin shi ma taimakon addinin ne domin mun tsaya ne wajen tallan addinin shi kansa ta yadda duk inda aka wulga idan an gammu za a ga addini a fili to kaga kamar kun buɗe kasuwa ne ma addini to wannan shi ma taimakon addini bayan Allah mun fahimta yana daga cikin taimaka ma addinin Allah mu kanmu mu tsayu mu rike addinin duk matar da za ta fito da hijabinta duk matar da za ta fito da niƙabinta, to riko da addini akan wannan tsarin shi kansa daɗa ma addinin farashi ne dada kimanta addinin ne to wadda ya rungumi addini da kyau to ya zama ya taimaka ma addinin saboda ya ƙara ma addinin ƙarfi. jama'a mun fahimta yana daga cikin taimaka ma addinin Allah shine yi kuma tallan addinin ka yi da'awa a zo a riƙe addinin wadda ba musulmi ba ka yi da'awa ya zo ya musulunta to shi ma ka taimaka ma addinin domin kana daɗa ƙara kima da izantar da addinin bayan Allah muna fahimta ka kira bayan Allah a zo a yi riko da addini shi ma taimakon addinin ne domin kana tallan addinin ne waɗanda ba musulmai ba su ma su shigo cikin addinin shi ma aiki kai wa addinin ma'ana hakan ma taimaka ma addinin ne bayan Allah muna fahimta yana daga cikin taimaka ma addini kuma ka yi faɗa da masu yaƙan addinin domin ko da kun gina abin da kuka gina to abokan gaba kuma za su iya cin kafa mun gane ko to kun ga ku kuna gina addinin kuma kuna lura duk wanda zai taɓa addinin kuma sai a buge hannunsa to wannan ma taimaka ma addini ne jama'a mun fahimta yana daga cikin taimaka ma addini ku cire dukiyarku domin ci gaban addini duk inda addinin ba zai kai ba duk inda addinin ba zai isa ba to ku tsayu akan kafan ku wajen isar da addinin wannan ma taimakon addinin Allah ne jama'a mun fahimta saboda haka dai watan taimaka ma addini yana da fa'i sosai ababa ne da yawa wurare ne da yawa wanda idan musulmai suka tsayu a wannan matsaya to sun taimaka ma addinin su Allah sai yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah yace in tansurullaha in kun taimaki Allah ma'ana in kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku jama'a mun ji ko ashe kenan tsayuwar mu akan addini tsayuwar mu wajen kira zuwa ga addini tsayuwar mu wajen ba mu addinin mu kariya yana daga cikin ababen da za su sa mu ma Allah ya taimake mu ashe kenan in tansurullaha yansurkum idan kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ashe kenan kaga babu wani musulmin da zai ce shi bai da hanyar da zai taimaka ma addini bayan Allah mun fahimta kenan babu wani musulmi da zai ce shi bai da hanyar da zai iya taimaka ma addini duk halin da ka samu kanka a ciki za ka iya taimakon addini a wannan hali da ka samu kanka a ciki kamar yadda muka faɗa rikonka da addini taimaka ma addini ne kiranka ga bayin Allah su zo su rike addini shi ma taimakon addini ne ya hannun makiya addini ga barin cutar da addini shi ma taimakon addini ne ɗaukan dukiyarka ka yi amfani da ita wajen yada addinin a kai shi inda ma bai isa ba nan ma ka taimaka ma addini ne Allah ce to in tansurullah in har kun taimaki Allah in har kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku wannan in din shar'iyya ce idan dai kun yi to Allah zai taimake ku idan dai kun tsaya akan kafanku to Allah zai taimake ku jama'a mun fahimta a suratul maida Allah yake cewa if akada Allah mithaqa bani Isra'ila wa in akada Allah mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 nabiya wa qala Allah inni ma'akum لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله مدوكاكين sarki yace wa iz akada Allah mithaqa bani Isra'il Allah yace katina yarjejeniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya rika da banu Isra'il Allah ya rike alkawarin banu Isra'ila wa ba'athna minhum musnai ashara naqiba Allah ce kuma mun da wakilai goma sha biyu a cikin banu Isra'il kowane gida akwai wanda ke wakiltan wannan gidan domin gidaje ne guda goma sha biyu wa qala Allah sai Allah ya ce wa banu Isra'ila inni ma'akum Allah ce ina tare da ku wannan mai iya sai kasa In inni ma'akum Allah ce ina tare da ku zan taimaka muku zan tallafa muku zan ba ku kariya amma ga sharuɗa la'in aqamtumus salat Allah ce idan kun tsaye da sallah ashe kenan kaga tsaye da sallah shi ma taimaka ma addini ne la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqartumullaha qardan hasana Allah yake idan kun yi imani da manzannina la in aqamtumus salata idan kun tsaye da sallah wa ataitumuz zakata kun ba da zakar dukiyarku wa amantum bi rusuli kun yi imani da manzannina duk manzon da na turo kun gaskata shi wa wa azzartumuhum azzartumuhum ay nasartumuhum kun taimake su kun tallafa wa manzannin wajen yada waɗannan kalmomi na Allah wahayin da Allah ya musu wa aqarrtumullaha qardan hasana sannan kun ranta ma Allah rance mai kyau la ukaffiranna ankum sayyi'atikum Allah ce wallahi zan kankare muku zunubanku laifuffuka da kuka aikata Allah ce zan goge shi za a share shi zai wuce kaga gatan na farko yace inni ma'akum zan taimake ku da taimakona wala ukaffiranna ankum sayi'atikum wala nakun jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah yake sannan zan shigar da ku aljanna aljanna wadda koramai suke gudana a karkashin ta saboda haka inda bayi sun taimaki addinin Allah Allah ba zai yada su a suratul hajji rantsuwa yayi inna suran yansuranna lahu manyan yansuruhu Allah ya ce, Wala suran nan lafi manyan yansuruhu, Allah ce, Wallahi, Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi. Wala suran nan lafi manyan yansuruhu. wallahi Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi ma'ana duk wanda ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake shi bayan Allah muna ji saboda haka da yawan mutane suna neman taimakon Allah ne gudumawan Allah ne amma su ba su tashi domin su yi abin da za a taimake su ba Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya fi waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah in tansurullaha Allah ce idan kun taimaki Allah ma'ana idan kun taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum Allah zai tabbatar da digadiganku akan tauhidi Allah zai tabbatar da digadiganku akan imani Allah zai tabbatar da digadiganku akan alkhairi Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini to sai Allah ya ce Allah ya ce na kafaru halakan Allah ya ce kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce halaka da ɗaiɗaituwa ta tabbata a kansu babu wadda ya ma kansa mummunan laifi kamar wadda ya kafirce ma Allah ba wadda ya ma kansa zalunci zalunci mafi muni kamar wadda ya kafirce ma Allah Allah yake wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah fa ta'asal lahum Allah yake halaka ta tabbata a kansu wa adalla a'malahum kuma Allah ya bata dukkan ayyukan da suka aikata a farkon suran mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi bata aiki abin da kafirai suke aikatawa na aiki batacce ne a wajen Allah kowane irin aiki ba zai zama karɓaɓɓe ne gun Allah ba aikin har sai ya ginu kan imani da Allah duk aikin da kafiri zai yi aikin banza yake waɗansu malamai suka fassara ayyukan da kafirai suke yi shine kulle ƙulle da makirki da suke yi wa addini shi ma Allah duka ya bata shi kullama auqadu naral lil harbi atfa'aha Allah Allah ce duk lokacin da suka kunna wata wutar fitina wa al'ummar musulmai Allah sai kashe wutar haka ne yau musulmai idan ba dun kariya da fada da Allah ke musu ba da akwai labarin su ne ko kaɗan. to Allah ya ce duk lokacin da aka kunna wata wuta ta yaki akan musulmai ta ganin bayan musulmai ta walakanta musulmai da daidaita musulmai a tsafa'aha Allah Allah sai bishe wuta Allah ya ce wallazi na kafaru lalle waɗanda suka kafirce ba Allah fa ta'asallahum halaka ta tabbata akan su daidaituwa ta tabbata akan su wa azalla a'malahum kuma Allah ya ɓata ayyukan da suka aikata baki ɗaya zalika bi annakum karihu ma anzalallah hakan ya faru da su ne saboda sun ki sun kyamaci Allah ya saukar fa ahabba amalakum saboda haka Allah sai ya bata duk ayyukan da suka aikata sun ki alqur'ani sun kyamaci alqur'ani sun kyamaci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalika wantananka ma'ana abin da ya same su na halaka da ɗaiɗaituwa da walaƙantuwa a duniya da lahira Allah yake bi annakum karihu ma anzalallah saboda sun ki sun kyamaci abin da Allah ya saukar fa ahabata amalahum saboda haka Allah sai ya bata dukkan ayyukan da suka aikata yana daga cikin abin da ke sabbaba bata ai aikin musulmi ya baci shine ya kyamaci wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatawa mutum ya yana kyamar fatawar ya yana kyamar fatawar shi yasa za ka magabatan mu duk rubuce su a in suka ce duk fatawar da kuka ga mun yi ko da a bayan rayuwarmu kuka gano ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi fatawar sun kuyal abin da annabi ya ce to mu ma namu mun barta muna raye ko mun mutu haka suke cewa su yi maka togaciya duk inda kaga irin mukalladan nan to ba abinda imaman suka faɗa suke bi ba jama'a mun fahimta an halatta maka zaka iya ɗaukan fatawar malami ka bauta ma Allah da ita matukar baka kai ka iya bincike ka gano dalilai na shari'a akan abin da kake kai ba amma duk ran da ya bayyana maka abin kuskure ne kuma dole ka tashi a kanka dole ka tashi a kanka akwai malamin da zai yi sabani da manzon Allah ne babu Allah ya ce to zalika bi annahum karihu ma anzalallah sun sun kyamaci abinda Allah ya saukar fa ahabata amalahum saboda haka Allah sai bata ayyukan su Allah ya tsare mu sai Allah ya ce ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن Allah ya ce, A falon ya siro fil ardi, shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba, fa yanzu kai fa na aqibatul ladina min qablihim Allah ya ce su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya tare, Allah ce ba za su yawo a bayan ƙasa ba? Allah ya ce su kewaya, duk abin da kake so ka kalla, duk abin da kake so ka kalla a rayuwa akwai aya da Allah ya ajiye a kan rayuwa. akwai waɗanda idan harkan farauta kake so ka yi to akwai layin da in ka bi wannan layin za ka samu tarihi ne rubutacce na masu farauta tun shekara ɗarurruka da suka wuce sai ka ga layin ka ga wadda suka gabace ka a farauta yayin suka ƙare idan siyasa kace za ka ɗauka akwai tarihin 'yan siyasa duk abin ɗauka a rayuwa duk abin da ka ɗauka a rayuwa Allah ya ce za ka ga akwai wanda suka gabace ka akan wannan abu Allah ya ce to suna karyata alkur'ani suna kin alkur'ani Allah ya ce a falam ya siru fil ardi to shin ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kare ai kafin a aiko ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa da manzanni da yawa da aka aiko kuma su ma an karyata su Allah yake to su je su yi yawo su ga yadda ƙarshen waɗanda suka ƙaryata annabawa da manzanni yaya ya ƙare Allah yake ai za su ɗauki wa'azi a wajen kamar wani ne ya ce to Allah su waɗantan da suka gabata waɗanda aka ce mu yi yawo mu ga yadda suka ƙara me ya faru da su Allah ya ce dammar Allahu alaihim Allah ya markaɗa dukiyarsu da gidajensu ne a kansu kasan Allah idan ya zo zai halakar da al'umma rubza al'ummar yake kan al'umma duk abin da kuka taka sai a karya shi tare da shi za a ya mutsa ku gaba ɗaya. abin da za a bari alama ko dai na gidajenku ko kuma wani abin da in an gane za a tsinkaya Allah ce dammar Allahu alaihi ai dammar Allahu alaihim amwalahum wa diyarahum Allah ya ruguza gidajensu dukiyarsu a kansu sai ya halakar da su sai ya shafe ta baki da Allah sai yace walil kafirina amsaluha to naga ga kafirai kwatankwacin abin da ya samu waɗancan irin abin da ya samu waɗancan al'ummomi da suka wuce Allah ce yanzu ma waɗanda suka kafirce ma Allah suna da kwatan-kwacin irin wannan ukuba da walakanci da Allah zai musu bayan Allah muna fahimta ko yana da kyau larabawa suka ce wawa shi ne wanda yake daukan wa'azi idan abu ya same shi amma mai hankali yana daukan wa'azi ne da abin da ya samu waninsa amma idan ya iso ka kuma kafin ka gyara ai ka ɗan ɗara kudarka To duk dalili da ka gani ake ta bamu irin waɗannan isoshi labarbaru na al'ummomi da suka shure shine kafin abun ya iso ka kai sai ka ɗauki wa'azi daga akan wannan abu a surat alhaji Allah yake cewa a falon ya yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يحكمون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن Allah ya ce, "Afalan ya siro fil ardi, shin ba za su yi yawo a bayan ƙasa ba, fatakuna lahum qulubun ya aqilu na biya, Allah ya ce wata zuciya mai hankalta mai lura ta kasance gare su ma'ana ba za su yawo a bayan ƙasa ba Allah ya ce su kalli ababen da zai zama musu wa'azi da nasuwa gare su fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ya zam zukatansu sun hankalta daga ababen da suka gani a bayan ƙasa aw azanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa da in sun ji an kissanta musu wata kissa za su dauki wa'azi Allah sai ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta ta'mal qulubul latifi sudur ba ido ne wannan in ya makance mutum ya ka ba inji Allah Allah yake zuciyar da take cikin kirjin mutum ita ce idan ta makance mutum ya halaka domin makantan ido iya wahalan da zai baka a duniya ne amma makantar zuciya wuta take kai mutum makantar zuciya halakar da mutum take duniya da lahira a duniya ba zai taba jin daɗi ba saboda zai ta rayuwa ne akan son zuciya hausawa ma ai suka ce son zuciya bacin zuciya to a duniya ma ba zai ji daɗi ba saboda zai rayu ne akan son zuciya idan ya mutu kuma sakamakon son zuciyar shine mafi muni idan zuciyar mutum ta makance to shine halaka mata madawamiya a kansa Allah ya ce ba ganin ido ne idan ya makance mutum ya shiga uku ba Allah ya ce amma idan zuciyar mutum ta makance to nan ne ya shiga uku ya lalace Allah yake cewa walaqad zara'ana li jahannama kaseeran لهم لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم الله سبحانه وتعالى يتي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الله يتي من ديوة aljanu da mutane Allah ce domin mun halitta waɗansu da yawa daga cikin aljanu mun halitta waɗansu da yawa daga cikin mutane Allah ya ce don jahannama kamar wani ne ya ce Allah mai suka yi Allah ya ce lahum layyaf ƙahu na biya. Allah ya ce suna da zukata amma ba su fahimta da zukatansu ba su iya zama su yi tunani tunanin da zai amfani su tunanin da bai amfani su ibn al-qayyim a cikin adda'u wa dawa yake cewa dabi'a dabi'a da Allah ya dabi'antar da dan adam akai Allah ya dabi'antar da dan adam a bisa dabi'ar ya dinga fifita abunda yake mafi dadi akan mai dadi kuma ya dinga fifita dadi akan wahala wannan dabi'ar dan adam ne yace ko dabba haka take rayuwa idan abu kaza ba shi da dadi abu kaza na da daɗi to a ɗabi'ar ɗan adam yakan gudu zuwa ga mai daɗin ya bar maras daɗi idan kuma ya samu abubuwa guda biyu wannan mai daɗi wannan kuma ya fi daɗi to a ɗabi'ar ɗan adam yakan gudu ne ya je wajen wanda ya fi daɗi sai ya bar mai daɗin ƙasa-ƙasan ya ce ban da halakakke babu wadda zai bar daɗi ya dawo wahala ya ce in kaga mutum yana barin daɗi ya dawo wahala to ba ya ɓata ba ya ma fita a ɗabi'ar mutane ya ma fita a ɗabi'ar mutane to haka ya da misali akan duniya da lahira kai ka yadda alkiyama gaskiya ne baka da kokonto akan alkiyama ka yadda za a mutu ka yadda za a yi tashin alkiyama ka yadda wuta gaskiya ne ka yadda aljanna gaskiya ne baka da shakka misƙala, zarratin akan wuta da aljanna ka yadda kuma duk daɗin da ke ofis ɗinka ya fi daɗin da ke aljanna fi shi ka yadda duk wahalan da zaka sha a duniya wahalan wuta ya fi shi to amma sai ka biye ma karamin jin daɗin ka haƙura da babban jin daɗin ka ga wannan ka fita a ɗabi'ar dabbobi ma duk daɗin da kasuwarka take da shi duk daɗin da ofis ɗinka yake da shi daɗin aljanna ya fi shi to a ɗabi'ar mutum ya kamata ka bi abin da ya fi daɗi ka bar mai daɗi ƙasa-ƙasa sannan duk wahalan da za ka sha a rayuwa duk yadda ka ga wahalar wahala ce wahalan da za ka sha a lahira ya yi ninkin ba ninkin wahalan da take nan amma sai ka haƙura ka tari waccar babbar wahalar saboda ka fita a ƙaramar wahala kaga ai rayuwa ta ɗaiɗaita Allah ya ce lahun ƙulubun la na biya Allah ya ce suna da zukata amma ba su da fahimta da zukata ba su da ba su fahimta da zukata la yaqiluna biya Allah ya ce ba su da hankali idan aka tura yaro makaranta sai ya tsaya a filin kwallo sai a ce mishi kai baka da hankali wai dalili saboda ya tsaya a jikin abin da ba zai amfani shi ba ai rashin hankalin ba a ai yaron in wayo ne ma sai maka wayo idan ka ji ana ce mutum ana ce ma yaro bayi ji bayi ji kana jin maganar da kake faɗa ne bayi ji ina ce yayi daidai ne bayi yin daidai shi yasa ake cewa bayi ji to ashe jin idan ba na yin daidai bane jin banza ne ina nuna haka haka muke hukuntawa idan kaga mutum ya aje ya sai na ta kewa tambaki ji ko ka dauka manufarsa maganar da yake faɗa ne ba ta ji ina ce abin da yake so ya gyara mata rayuwarta shine ba ta bi in ba ta bin abin da zai taimake ta sai a ce mata ba ta ji yanzu jin da take yi kana magana sarbaɗe shi ne kai bukatan ka ta ji dai ni kuna fahimtar me nake fara idan mutum ɗansa na shaye-shaye sai ya ajiye ɗaya ke shi mishi watan wane ba ka ji kuna ɗaukan cewa uban yana maganar ɗan bai jin yake faɗa ne ina ce ya bar shan wiwin shine jin idan an ce maka ga hanyar wuta ka ika bari yanzu kana ji ka ji kai ma saboda ka ba ji wannan ji da kake ji ana ta magana shine ji ba a'a idan an ce ka kauce wa tsautsayi ka kauce shine kana ji yanzu wanda aka ce je makaranta ya tafi yana dawo a ce je islamiya ya je islamiya ya dawo a dauki karatun ka yayi karatu yayi wanka ya zo ya zauna yana bitan karatun sa sai a ce ai wani yana ji a shi ma wannan din ai yana ji ko haka ne in dai jin magana ne shi ma yana ji amma saboda bai sifantuwa da abinda da aka ce yayi shi yasa ake cewa baya ji to abun Allah ma in baka bi baka ji haka ne abun Allah ma in baka bi to baka ji domin jin kan jin banza ne Allah ya ce lahum qulubun la yaqahuna biha suna da zukata amma ba su iya fahimta da zukata da a wa lahum a'yunun la yubsiruna biha Allah ya ce suna da idan duna amma ba su gani da idan dunansu wa lahum adhanun la yasma'una biya? Allah ya ce suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwan ina da mun san irin jin da Allah ya ce magana ba su ji walahum azanun la yasma'una biya? Allah ya ce suna da kunnuwa amma ba su ji sai Allah ya ce ula'ika kal an'ami Allah ya ce irin waɗannan mutanen Allah ya ce kamar dabbobin gida suke sai ya ce balhum azal Allah ya kai waɗannan mutane wallahi sun ma fi dabbobin gida rashin hankali in ji Allah mutane mana yadda kaga mu je mu ci kasuwa a tsakanin mu nan akwai wadda Allah da yi mu ne ya ce shi tinkiya ma ta fi shi hankali Allah ya yake kuma azal, Allah ya kai bari waɗannan mutane sun ma fi dabbobi halaka sun ma fi dabbobi bata ula'ika humul gafilun Allah ce waɗannan su ne rafkanannu a rayuwa saboda haka lokacin da aka nuna maka abunda aka nuna maka to kai sauri ka ɗauki wa'azi a ciki kai sauri ka ɗauki wa'azi a ciki idan magana ne akan biyayya ma iyaye akwai misali idan saba ma iyaye ne akwai misali to lokacin da kaga misalin sai kai kokari ka siffanta da abin da shi ne mafi alkhairi to yanzu ka ji to lokacin da kasadar kuma ta zo kai kuma sai ka sha haka ne mutum ne za ka je taɗi a majalisinsu sai ya nuna wani babba ko wani mai daraja a cikin al'umma sai ce ai da ajin mu ɗaya da shi eh ina da yin karatun ko ka tsayawa ka yi abin kirkin da ina lokacin dubu ya wuce yanzu da yake ce muku da ajin su ɗayan maganan ku ya kai shekara talatin ba to ina da ya wuce inda ka yi haƙuri da ya wuce ko bai wuce ba da ya wuce to sai ka samu abinda ka tsaya kake yin kai kuma gashi bai amfane ka ba haka ne ko ba ka ba haka ne waɗansu matasan anguwan nan zan tafi can gwallaga na bi nan james blake suna filin kwallo da su gani suka ce suka dan buya to da muka dawo gida sai na tura duk a kira mun sai aka kira mun suka zo muka zauna a majalisi na ce to zan muku nasiha ne wani abu ne yake gaban ku ba ku lura da shi ba dukkan ku babu wanda zai wuce shekara biyar insha Allah ba sai yana da ɗa a hannunsa kan nan akwai abin da yake bukata abunka yanzu abin da kake yin ɗanka ba shi da bukatansa ƙaninka ba yi da bukatarsa rana ɗaya babanku zai mutu barka da ƙanni ƙannan akwai abin da suke bukata abunka na tunani ya yi za su yi rayuwa babu abin da yanzu kuma kana ce kake koyon ƙannan kan kuma ba su da bukatansa abin da suke bukatan kuma baka iya ba so ƙanƙanin abu sai kaga ya addabe ka ya tafi ka dole sai an yi taron dangi a warware maka matsala sai kankanwa ta ɗanka ko ƙaninka yadda za to baka iya ba abinda ka kashe lokacinka kake yin shi kuma ƙannankan duk ba mai bukatan wannan abu abinda suke bukatan kuma baka iya ba na ce to ku yi kokari ku gyara nan gaba kaɗan da 'ya'yanku da ƙannanku za su bukaci yaya za su yi rayuwa a wajen ku koya musu yaya ake rayuwa yaya ake zama da mutane yaya ake tafiyar da al'amurra a cikin rayuwa idan ba ku tsaya kun koya ba lokacin ya zo to nakun abin da za su muku tun da ba ku koya musu ba ya fi zafi kan abin da ku kuke ma iyayenku rayuwa ana koyanta ko ba koyanta ai bukatar mutum ya koyi yaya ake rayuwa ya fi ma bukatar ya koyi yaya ake kasuwa haka ne saboda ka duk lokacin da ka je ka dingina a jikin abin da bai da amfani to shi ne amfanin idan ya zo ba taɓa ka zai ce maka naƙi so ba wucewa dai kawai sai dai ka ga yau gashi nan kanin ka na takwas ya haddace ƙur'ani kai baka iya haɗa baki ba idan ka juya ka kalli baƙaƙen sai ka ga sun yi mugun nisa eh sun yi nisa sun yi nisa ka shiga ajin baki ba zai yiwu ba to shi kenan sace to ai dama wadda Allah ya nufa malami ne malami ne to Allah ya samu dace dukan waɗannan misalsalu bayin Allah kawai dan hankali ne zuwa ga mutum ya tsaya zuwa ga abin da yake shine mai amfani sannan kuma kullum ababen da suke faruwa a rayuwa ku yi kokari ku kiyaye su ku yi kokari ku kiyaye su abin da ya faru da wani ya zama maka izina eh wata baiwar Allah ta zo ta shiga makaranta ta manyanta ƴaƴanta sun zama samari ta yi auren waɗansu ta zo ta shiga islamiyya muna da aji su sukutum da guda wannan ajin daga 'yan shekara 60 ne zuwa sama mata to ta zo tana haɗa bakakenta na ce to kin ga yanzu guduma wanda rake ma rayuwa da ƴaƴa da jikoki shine in dai sai da kika kai wannan matsayin kika zo kina hada baki to babu abin da zaki na rashin gaskiya ma ki kamar su ma ki bar su sai sun kai haka su hada baki yanzu tun da ke abin ya shafe ki yanzu ne kike yi to duk na baya kuma a taka mishi birki yanzu in dai talla da riba kin gani in ma babu riba kin gani yanzu za a samu sauran kayan da ta saya na tallan a dakin ta ne duk an sai da shi to haka ne saboda ka kullum abu ya faru da wani na gabanka to ka ɗauki wa'azi kai ka gyara kar ka bari abin da ya same shi kai ma sai ya same ka saboda ka wanda ya kai ma wayannan shekaru bai iya bakake ba to yayi kokari kafin dan sai ya balaga ya haddace Qur'ani amma idan kai ma ka bar shi sai da ya iso kaman ka yaje yana hada baki ai baka mishi adalci ba tunda kai ka dan dan jahilcin ka ji Allah ya sa dace Allah ya yake afalam yasiru fil ardi shin ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzu yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare dammara Allahu alaihim Allah yi markaɗa a kansu ya ruguza duk abin da suke da shi a kansu. walil kafirina amsaluha Allah yake kafirai kuma suna da kutankwacin wannan ukuban zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wannan tallafi da agaji da Allah yayi wa masu imani ya bata ayyukan kafirai ya kuma tallafi masu imani Allah ke zalika hakan ya faru ne bi anna Allah maula alladhina amanu domin Allah shine maulan masu imani majibance su in dai kai imani to Allah zai jibance ka shine ayan da an ramma da zai karanta inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inda yi imani ka tsayu akan abin da Allah ya umurce ka da abin da Allah ya hane ka to Allah zai zama majibancin al'amuranka Allah ke ka bi anna Allah maula amanu wa anna kafirina la maula lahum Allah ke su kafirai ba su da maula ba su da mai nuna musu yaya da su bi idan abu zai ritsa da su ba su da mai nuna musu za a ritsa da ku idan waje ya ta kuɗi ba mai nuna musu ta ina da su fita ba su da mai shiryar da su zuwa ga tafarkin da za su tsira a duniya da lahira Allah ya masu imani su kuma suna da maula wanda zai jibanci al'amuransu ga inda da ku bi ga inda da ku bi ga hanyar tsira ga hanyar bata ga inda in kun bi halaka ce ga inda in kun bi da ku tsira Allah ya ce su muminai suna da maula amma kafirai ba su da maula ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ما في إيماني الله شيني مجي بنشنسو الله شيني مولانسو كافرين الله كسوكم باسو دا مولا إيه الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله شيني مجيبا جمع في إيماني شيني ولي ما في إيماني يخرجهم min az ila nur Allah na fidda su daga cikin dufai zuwa ga haske wallazina kafaru amma kafiri awliya'uhum at-taghut su kuma waliyan su shine tagutai eh mai rika kumbatattu Allah ce su ne waliyan kafiri inji Allah yukhrijunahum min an-nuri ila az-zulumat suna fidda su daga haske zuwa ga duhu fitira da Allah ya fitirci mutane a kai salima to su daga ciki suke fidda su sai su dora su akan abin da zai halakar da su haka ne ka dubi rayuwar musulmin zallansu su zallansu. Gwargwadon yadda ka ga mutum ya fi ka kula da addini gwargwadon yadda za ka ga ya fi ka natsuwa a rayuwa haka ne eh haka ne domin gurgudun yadda kake ɗaukar shawara ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to gurgudun yadda za ka samu kariya kuma a rayuwa gurgudun yadda ka yi watsi da addini gurgudun shan wahalanka a rayuwa haka ne gurgudun shan wahalanka a rayuwa Allah yake zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum lokacin da aka yi yakin Uhudu. kafirai suka samu rinjaye akan musulmai a wannan yaki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mutum saba'in aka kashe a ranar a eh, a ranar aka kashe sayidina hamza annabi sallallahu alaihi wasallam da sabonsa suka je suka haura bakin dutsen uhudu kafirai sai suka fito nan filin da aka yi yakin suna fareti suna kururuwa ulu hubal lana uzza wala uzza lakum eh suna jinjina ma hubal suna jinjina ma uzza suna jinjina ma lata sun ba su nasara lana uzza wala uzza lakum annabi yana cikin sabon zai ce Alatu tujibuhum Bara ku mai da martani wa maganar nan ba bara ku ba da amsa ba fa umar ma za na kula ya rasulullah ne me zamu ce manzo Allah yace qulu Allahu maulana wala maula lakum Allah shine maulan mu ku ba ku da maula Allahu maulana wala maula lakum to zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum eh musulmi yana kan wani tsari kan wata hanya annabi yace mai tsananin gaske babu duhu tattare da ita babu duhu tattare da ita har sai idan yayi watsi da addini to shikenan kuma gurgurdan watsinsa da addini gurgurdan shigo mishi da duhu zai yi e eh, gurgurdan shigo mishi da duhu zai yi gurgurdan shigowan duhu gurgurdan watsinsa da addini gurgurdan shigowan duhu har yazo yana rayuwa rayuwar da rayuwar da dabba in an kasa rayuwar ba za sai ba eh Kirin mutum ya dawo yana rayuwa mana hmm. rayuwar da ko garin garin dabbobi ne ba za su irin wannan rayuwar haka ne to nisa da addini ke sa mutane su fada cikin irin wannan musiba Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce Yeah. فيها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام Allah ya ce, Inna Allah yi dikilun labina amalu wa amilu salihati lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai jannatin aljanna aljanna. Ta jarimin tatiyar anharu wadda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya saka mai gudana to an yi wayarin ɗinsa ne daga ƙasan wannan gidan aljanna inna Allah yudkhilul ladina amanu Allah na shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan ƙwarai jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljanna aljanna wadda koramai ke gudana a kasanta wallazina kafaru amma wadda suka kafirce ma Allah ya tamatta'una Allah ke suna jin daɗi ne a rayuwarsu a ci a sha a hole wa ya'kuluna a ci a sha kamata a akulul an'am Allah ke kamar yadda dabbobi suke ci yadda kaga dabba yadda kaga dabba take rayuwa Allah ya haka kafirai suke rayuwa wallazina kafaru waɗanda suka kafirce ma Allah ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am suna jin daɗin su ne a rayuwa iya bukatar su yaya za a yi su ɗana duniya wa ya'kuluna ati asha kama ta'kulu an'am kamar yadda dabbobin gida suke rayuwa Allah ya taka kafire suke yanzu tinkiya ita ta san masaransu da ba na da na gidansu da ba na gidansu ba shi eh, kawai za ta idan an tafi da saniya kiwo ita ta san gonansu da ba gonansu ba Ka'aka kafiri shi babu ruwansa wani abu kaza haram ne ba haram bane in dai haram ne bai shigo tarkon sa bane kawai saboda ka riba riba na cikin tsarin sa kowane irin damfara na cikin tsarin sa hanyar nakasa al'umma domin a haɓaka duk hanyar da zai bi yadda kaga dabbobi ba su da menene nasu me ba nasu ba abinda ba na dabba ba kawai abinda bai shiga hannunta ba ko ta je za ta ci aka kore ta to shine ba nata ba yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulu an'am kamar yadda dabbobi suke rayuwa haka suke dabba tana da wani tsari ne a'a idan saduwa ne duk inda ya faru anan za a yi idan kuma bukatansa ya biya shi kenan ta tafi abunta idan ta ga abinci kawai ta ce tinkiya tana da wani manufa ne a rayuwa ba ta da shi Allah ya to haka rayuwan kafirai yake haka kuma wanda ya ce zai kwaikwayi rayuwarsa a wajensu shi ma haka zai zo yana rayuwa haka ne duk tsare-tsaren baka jin a ƙwar'aninmu a ce makwabta na kusa makwabta na nesa duk ba akwai shi a ƙwar'ani ba to su na ruwansu wai haka da wai har irin wa'annan angonin har zuga su ake ba ruwan kowa da kowa ah, to ba ruwan kowa da kowa wannan addini ne alkhairi ne wai kana da makwabcin kamar shi ba wai ku shekara ma daga ganshi ba bai ganka ba wai wannan ma har har har zugawa ake yi wai hakan ma wai daidai ne ko ba haka bane irin waɗannan anguwanni zaga wai su suna ganin sun cinye ne ba ruwan kowa da kowa da mai mai eh, ba ruwan kowa da kowa a <laughs> ah, karka yadda ka je irin wannan environment ka zauna eh akwai yan uwantaka a musulunci dole ka san halin da ka yake ciki farin cikinsa ko bakin cikinsa idan yana cikin kunci ka shiga cikin kuncinsa a yi yaya za a yi a samu mafita idan ya samu farin ciki ka shiga cikin farin cikinsa ka yi mishi murnan abin da ya samu na alkhairi annabi ya hana shi ne wala ta dabaru wala ta dabaru shi ne kar kowa ya hidimansa kar in ce ni in yi damuwa na kai ka yi naka wancan ya yi nashi shi ne annabi ce wala ta dabaru kar ku juya ma juna baya kowa a ce ya yi damuwan ya fitar kan dan uwansa a wannan ba islama ba ne to Allah ya samu dace Allah ya ce inna Allah wallabi na kafaru ya tamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulu an wan naru maswan lahum Allah ya ce wuta ita ce makomarsu Allah ya tsare mu daga wuta to aran ma sai mu kwana ana sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora abinda mu karanta Allah ya albarkace shi Allah ya sa ya amfane mu Nan malam wa alaikumus salam a wannan duk shirme ne a wannan duk yan al'ada suke nuna musu kasan yanzu ta kaban ma abin ya dawo masifa wa wa mutane yanzu ta kaban kasan dawai za a shigar da ita ne kuma in ta gama a fitar da ita to wannan al'ada ce mai muni musulunci babu ba babu ruwan musulunci da shigar da mai ta kaba mace mijinta na mutuwa mutuwan ke shigar da mace ta kaba ba ita ce take shiga ta kaba ba ba wata tsohuwa ce za ta zo ta sa ta a ta kaba ba mutuwan shi ke sa ta a ta kaba saboda haka idan da mijinta zai rasu wata hudu da suka wuce misali a wata ƙasa ko kuma ya bata ba a same shi ba al'ashe ya mutu ne ba a sani ba sai aka yi lissafi ran da aka samu sai aka samu watansa hudu da kwana goma to ita ta yi ta kabanta har ta gama inda ba a samu labarin mutuwansa ba sai wata biyar aka samu aka ce ai wata biyar da rasuwansa to ita ta gama ta kaba ai mijin na mutuwa kan ta zani ma ta shiga ta kaba saboda haka ba wata tsohuwa ce za ta sata ba ta kaba ba ko ba wata ne zai cire ta ba wata hudu da kwana goma na cika to ta fita a ta kaba tun kan masu fidda ita a ta kaban ma ta zo ta fita to yanzu kun san tsarin tsiya har an ko ake yi a ta kaba an ko yadda ka san wani biki wai ran da za ta fita a ta kaban wallahi malam ka wannan al'ada ai duk wanda bai bada guduma wajen danne irin waɗannan al'adu ba wallahi ya cutar da al'umma ya cutar da addini a gidanka har ayi anko na takaba haka ne malam to ga sunan kana ganin abubuwan suna ta faruwa suna ta faruwa kowa sai ya ja ya noke zura ido haka ne umurni da alkhairi hali da mummunan aiki wajibi ne akan kowane mutum ɗaya daga cikin mutanen al'umma